yau ne aka yi jana'izan tsohon shugaban eh, faransa jacques chirac wanda kuma yake da alaka sosai da kasashe wato na afirka musamman kamar su niger mm-hmm. kamar mm-hmm. a matsayinku yaya kuke ji da rasuwar wannan jacques chirac shin kuma mi za ku iya cewa irin alaƙa ce ake iya jinawa wadda ya haifa su da Nijar. mun gode da kuka ba mu dama na mu waɗi na mu albarkaci ko na mu ra'ayi game da rashi da aka yi da kasafin rashi da kuma da duniya sai mu dai a sanin mu eh, shugaban ƙasa ne wanda ya lokaci shi ya yi eh, fama da yawa saboda a samu kwanciyar hankali cikin mu na afirka musamman eh, ƙasa afirka na yamma cewa da akwai ofisan sam musamman nan kasar Nijar da da abin suka yi eh, tsawaye ya yi rawa a gani na madu kwanci hankali ya kama makasar Nijar saboda wannan yara namu eh, su komo su zamana su yi aiki na gina kasarsu mm. Da kun ji mu ire-iren eh, tunani da muke nashi ire-iren kokarin da yi saboda wani zata kwanci hankali kuma da taimaka ma Nijar da eh, haɓako eh, arzikin eh, cikin ta Nijar. Wato ana iya cewa da nan kusan babbar rishi ne aka yi na shi wannan shugaba ko? mutuka mutuka muna munan kasar Nijar ce musamman kasar Adabas ne babbar shi ina tunanin lokacin da bayan an kwanta hankali na abin tawaye ya so ya kawo ziyara nan kasa Adabas amma sai zamana Eh, ana dan wani tsare da kadi wajen kasar mali amma sai ya zo kasar da wanda eh, ya abin na wani lokacin ya je tarbar shi a kasar tawa har zuwa tsawo ga shi ka tarbe shi a tsawa bayan haka nan kuma ya yi mishi takarda ta dubu cewa da eh, ya yi mishi mai order merit saboda wato ya ba shi lambar yabo kenan wancan lokaci shi ma lantan shi game da kwanciyar hankali da aka samu cikin da fara'ar cikin ayyukan da kan Nijar. Eh, to kamar me ake iya riƙewa ta kamar mai da shi wannan tsohon shugaban na Faransa? Shugaban ƙasa ne wanda yake ba ni cewa ba a samu kwata kwata amma eh, gaskiya da wuya a samu shugaban ƙasa wanda yake eh, sun yi ƙoƙari muka bisa ga wanzar da kwanci hankali cikin ƙasashenmu na na arewa. Mm. Don ka shugaban ƙasa ne wanda yake a sa gaskiya suna hulɗa kwarai kwarai kwarai da da hukumar Nijiyar kuma da duka sarakunan gargajiya saboda wanzar da kwanci hankali cikin mu. Wace shawara a ƙarshe mai martaba za ku iya ba sauran shugabanni na duniya kan su yi koyi da irin kyakkyawan halaye shi? Shawara muka kamar yadda yanzu shugaban ƙasar mu yake yi yana sauraron sarakuna kuma yana aiki da sarakuna muna kira ga sarakuna na kasashen eh, turai da su tuno da kwanci hankali ana yin ta game da wakilan al'umma don ka su yi koyi da yarsiras da ya kawo kwanci hankali ya kama ma ƙasashe masu tasowa Eh, bisa ga wanzar da kwanci hankali da zaman lahiya a cikin su wannan babban kirarin muke yi ga su yi koyi gare saboda su yi aiki da shi da al'umma yadda ya shi ma ya samu ya ci nasarar wannan zuri da yi. Mai martaba sarki Agadez Umaru Alhaji Ibrahim mun gode sosai. Mun gode, mun gode.